Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Ministan kasuwanci da masana'antu na ƙasar Nijar ya yi wata ganawa da ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Libya. a cikin labarunmu za ku ji ƙarin bayani a kan raskunan sha'anin sufuri a yankin difa a rahoton muna musamman a yau zai yi bayani ne a kan noman rake a belande da ke cikin yankin jihar doso to yanzu sai a gyara zama Ministan Kasuwanci da Masana'antu na ƙasar Nijar Saidu Asman a jiya ya gana da ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Libya mai kula da ƙasashen Afirka Isa Majid Mansur. ministocin biyu sun tattauna a kan sha'anin kasuwanci musamman batun gina tashar ƙasa cewa da forsec musamman a madama a kuma cikin yankin jihar agades zuwa libya idan wannan aikin ya tabbata za a samu sauƙin alaƙar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da makwabta. A ɗaya sashe bayan soke dokar mai lamba 36 na shekara 2015 an sake ci gaba da haraka sifiri bakin haure a birnin Agadis, tare da wani sabon salo inda masu sifiri suna kokawa a game da tsadar man fetur a cewa Abdulrahman amma mamba na ƙungiyar masu sifiri bisa hanyar dirku a hirarsa da Musa Maman. Bakin haure da yawa suna zuwa don yin balaguro duk ranar Talata, sai dai akwai wata matsala kan hanya domin man fetur ya yi tsada sosai, ko alibi ma ya yi tsada, haka ma wajen dirku da sigidin. Kowace ranar Talata suna zuwa tasha su shirya wato su cika takardu. Bayan haka mutanen suna balaguro cikin hanyar da ta dace har su kai inda suka nufa babu wata matsala. Duk Talata ana iya samun motoci 100 150 har 200 kowace mota na ɗaukar mutum 22 zuwa 23 mutane na ƙasashe daban-daban suna zuwa kamar nigeria ghana mali burkina faso da senegal su ne ke zuwa su shi har sabaha har yanzu dai farashin guda ne yan nijar jikka 50 ne yan kasashen waje kuma jikka 70 zuwa jikka 80 Shekara 2023 da ta gabata ta kasance mai wahala a fannin sifili sufuri a yankin jihar Difa dalilin matsalolin yaƙi a Sudan da kuma matakin takunkumi na ƙungiyar Sediyawo da matsalar rashin tsaro a cikin yankin jihar. Alhaji Kyari Mustapha shugaban ƙungiyar masu sufuri a Difa a rasa da Gidi Abdulrahman. mun fara samun matsala ne a lokacin da sudan ta fara yaƙi a tsakankanin a lokacin mun rasa kusan kashi arba'in cikin ɗari na transport kin da muke yi matsalar mu na biyu matsala ecos matsalar rufe frontier ɗin da aka a watan bakwai zuwa watan takwas matsalar mu babba kuma sai muka karkata motocin n'a mutum da ba sa zuwa bangaren sudan bari mu tura su bangaren najeriya ko za mu samu wani abu to sun shiga can najeriya ita ma kuma naira ta zo ta yi halin yau an waye gari mun ɗauki a miliyan biyu mun je mun dawo da kyar mu samu dubu ɗari ƙalubalen mu a cikin jiha shine na mu'amala na yau da gobe da muke da ma'aikata waɗanda suke yan kwatarar din hanya a gaskiya a shekara 2023 sun tsananta mana kalubale na ƙarshe mun samu direbobin mu da yawa tsakanin gegime zuwa dabuwa bukaram sun kama bukaram sun kama direbobi aƙalla. ta kai guda hudu ko biyar waɗanda suka tafi da su a 2023 da har yanzu ba mu san ina ya suke ba Tsohon ministan makamashi Ibrahim Yakuba a jiya an tura ƙeyarsa a gidan kaso na Walam a cewar jaridar Akti Niger. Kotun soja ce ta ba da umarnin rufe shi bayan da ta saurare shi. Abin tuni dai Ibrahim Yakuba ya dawo Nijar a ranar Alhamis da ta gabata. Jami'an tsaro sun tare shi a gidan kason Yamai. Daga nan kuma aka kai shi musamman aka karanto masa irin abubuwan da ake tuhumarsa wanda ya hada da kumbiya-kumbiya da kuma cin amanar ƙasa da musamman ibrahim yakuba ya nemi mafaka tun a mulkin juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya na shekara da ta gabata. jami'an tsaron gundumar kance sun yi matakin sun yi matukar ƙoƙari a shekarar da ta gabata wajen gabatar da adadin miyagun ƙwayoyi da suka kama da kuma nasarar damke gungun 'yan ɓata gari ta dalilin ƙoƙarin da al'umma suke basu bubakar sumana daraktan polis na gundumar kance a hirarsa da habu sarki sale. da kamawan jama'an gari mun samu gungu-gungu uku da muka tada gungu na biyu da muka tada shi ma yara ne da suke cikin garin mata mai da taketa da wani kawai-kawai aikin nasu shidira a gidajen jama'a suna yin sata gungu na uku su suna sata ne a kasuwannai da shaguna kenan a shekarar ta shuɗe gungu dai na mutanen banza wanda suka ɗauki sata kamar aiki mun tada gungu uku kowa ta biyu mun yi kokowa da mutane masu kawo kuɗin ganye mun tada kamar gungu shida akwai mutane wanda suke ma mutane barazana su ce ka kawo kuɗi za su maka kuɗi mun tada kaman gungu shida kuɗin ganye wanda muka amsa zai kai miliyon goma sha biyar mu amshi farar zai ba wanda in aka auna ta za ta yi kamar kilo tara da da sawa kokowa na uku da muka yi shi ma mun yi kokowa akan kwayoyi chanvre indien mun kama kilo talatin da hudu haka comprime comprime sun tashi wajen dubu ɗari biyu to akwai wata kwaya wanda ake makara ta makara mun kama 20 gram kenan kwaya da aka kama ta hita miliyon hamsin akwai yawo na taburaɗa mun kama wajen mutum goma tara da hudu Hukumomin gundumar Gure a farkon wannan sati sun gabatar da ɗimbin miyagun ƙwayoyi da jami'an tsaro suka kama na gundumar wakilin gwamnan Zandar ya yi wa Abdu Inga ƙarin bayani kamar haka. Mun samu toyetakin da tramol hydrochloride 225 mg tramol babban nan, komprime 306 kimani miliyan biyu. an samu telefon turayya guda akwai kartushi na bindiga wanda aka ce ma kalashnikov kartushi guda kenan mota da kayan nasu duka an kawo su kwanakin baya nan kilo uku da kaucilin arewacin gure kamar kimani kilo arba'in mutane na patri wanda na ga sun cafke mutum guda na dauke da kwaya cikin buhu shambar andiyan wanda brick saba'in da bakwai ya kai miliyan biyu da jika talatin da daya abinda muke so ga al'umma a kama ma sojawa Yaushe za a kawo ƙarshen haihuwa gida ga mata a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar a yayin da halartar mata a gidan likita ya kasance babban ƙalubale inda cibiyar asibitin ƙaramar hukumar galma a gundumar madawa ita ma bata tsira da wannan matsalar ba. Dr. Rabe Isufu shugaban asibitin galma ya yi wa Maryam Ade ƙarin bayani. Game da zuwan mata likita ina iyar cewa suna zuwa amma ba kamar yadda ake fata ba ta fuskar magani ana ana iyar cewa suna zuwa domin idan ba ka da lafiya dole ka je likita da gaggawa amma bangaren zuwa awo can ne ake tafiyar hawainiya musamman bangaren haihuwa amma cikin sauran zuwa awo mata suna zuwa ba iya cewa a dunkule zuwa na da wahala kenan daga bangare zuwa wani bangare ne idan aka dauki bangaren cpcrncn zuwa na da kyau amma idan ka ɗauki ɓangaren haihuwa mata ba son zuwa likita. Samun kai ga ƙasar noma ga mata wani ginshiki ne wajen dogaro da kai ga matan karkara. Talatu na hantsi wata mata ce mai shekaru 44 uwar 'ya'ya takwas da musamman ta gaji gona daga iyayenta kuma take noman rani a cikin takowace shekara a cewar ta aikin da ke yana taimaka mata na dogaro da kai ga abin da take wa maina abdullahi a matsayina na uwa ina da 'ya'ya kuma mijina gaskiya ni ce dai nike 'yan dubaru-dubaru da wata gona da allah ya samu ka mallaka kuma ita ce rihin asirinmu kuma ita ce madogaranmu da ita muka dogara a cikin ta na ɗiya armi na yi sutura da ni da ɗaya na ita ce mu noma mu ɗoka mu kai kasuwa mu saida kuma in mun saida mu zo kuɗin mu sarrafa su tunda kai talaka ba Allah in ka samu dai gida ne za ka ba muna sa masara muna sa dawa muna sa hatsi to da yake harkar ta damuna sai a hankali kuma in rani ma ya har noman rani muna yi in mun yi noman rani mu ɗauke shi daga nan mota ma matsala ce mu kai shi maraya mu saida in mun saida abin da muka saida wataran ka zo da kuɗin wataran kuma ka kashe kima iyali Daga watan Disamba na shekarar bara zuwa yau an samu ragowar tashin wutar daji inda idan aka danganta da watan Oktoba da Nuwamba na shekarar bara a cewar daraktan kula da muhalli na yankin jihar Maradi kanar Lawali Sumaila ya bayyana cewa waye da kai da suke yi ga jama'a ya ba su gudunmawa na ciwo kan wannan matsala. Ga abin da yake cewa Mohamed Maman. Da Oktoba, fiskar Nuwambar, Daga watan oktoba har zuwa watan Nuwambar mun kasance cikin tsoro domin an fuskanci abokan gobarar dashi so da dama cikin jihar Maradi. Amma bisa matakai da gwamnati tare da abokan hulɗa suka ɗauka na hidda hanyoyin da ke hana wuta ta yadu an rage girman lamarin. Misali na baya-bayan nan da aka samu a Tesawa musamman keɓaɓɓen dashin Shabare kaɗai ne ya yi muni inda ya kona filin eka ɗari da uku na cawar kiwon dabbobi. Baki ɗaya a fuskar jihar kimanin eka dubu biyu ne suka salwa shugabanta har yanzu ana ci gaba da fidda hanyoyin tare wuta a yankin kuma ana ci gaba da wayar da kan jama'a musamman makiyaya inda muke ce musu idan suka sauka a wuri su share kewan wurin domin kada wutar girki ta kai ga daji kada kuma a bar ashana cikin hannun yara sannan shaya sigari su daina yada guntun sigarin duk inda suka ga dama. To a rahoton muna musamman za ku yi cewa garin Belande da ke cikin gunduma falmai a yankin jihar Doso al'umma garin suna yin ayyuka da dama na noman rani ciki har da noman rake a cewar Abdullahi Saini Maina shugaban makarantar sakandare na yankin ya bayyana irin amfanin da al'ummar yankin suke samu a wannan harka ga hirarsu da Umu Umaru. Me ya kamata a sani game da noman rake Noman yana da riba sosai, ina kira ga matasa musamman 'yan cirani a nan domin muna da 'yan cirani da yawa da su tsaya su yi aiki domin kamar yadda ake cewa ƙasa ba ta ƙarya. Ni saɓanin saura abinda nike samu ciki waɗanda ke zuwa cirani da suka dawo ba su samun shi kuma zai bani damar kaucewa neman rance ga wani domin a kowane girbi duk shirye-shiryen da nike tsarawa ina yin shi kowace kaka ta hanyar ribar da nike samu daga ga noman rake. Shin noman a rake yana da sauki? Gaskiya ce tana ɗaukar lokaci da ya kai wata takwas zuwa wata goma. Kenan sai ka zama mai juriya da haƙuri. Abin nufi akwai sauƙi sosai kuma aikin shi ma ba da wuya. Amma babban aikin ana yin shi ne tsakanin wata biyu zuwa wata uku bayan da shi idan za a da'ira domin ruwa kasu shiga ɓangaren sayu idan aka yi shi kenan babban aikin ya ƙare, sai a tsaya a rika kulawa sai a jira lokaci. Wace hanya ya kamata a bi don bunƙasa noman arake? Dole sai an yi aiki sosai da taki ganin cewa ƙasa na da albarka ya kamata mu samu wani taimako na takin zamani ko kuma na takin gargajiya. A nan takin gargajiya na da wuyar samu. Mu ma muna amfani da takin zamani da ake saidawa a cikin kasuwanni. Ni saɓanin wasu mutane ni ina yi ba abin da yake ci mini. kina abun awa guda ko awa biyu na aiki ina yin shi cikin yini guda ya ishe ni gaskiya ina cimma muraduna kenan yana nufin idan na sauka karfe goma sha biyu na rana ko karfe ɗaya na rana ina zuwa na in yi awa guda biyu a karfe hudu na murece sai kuma gobe kenan ba a buƙatar aiki da yawa ko yan barema amma sannu a hankali za ku ganin komi zai je daidai gaskiya abu ne da ke da tsawon lokaci na wata takwas zuwa wata goma amma idan ana da juriya za ku ganin akwai sauki sosai yanzu wannan girbi ne na uku wannan shekara kuma abin da na samu ciki bana iya rigayin sa a nan amma yana da yawa domin ana yana da gonaki akwai wasu biyu can uku da ke wancan bangare ana abin da kuke gani abin da nake samu ya kai jika 600 zuwa jika 700 a kowace shekara ina girbi na na hudu a cikin matakai biyu tuni na sai ma kaina guda saura uku akwai guda ta suriki sauran biyu na mai garin ƙauyenmu ne da nike aiki a ciki To madalla ƙarshen labarun ke kenan yanzu kuwa ga Aminata Abubakar ta shiro inda za ta kawo muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya.